To cire gwamnan bankin Najeriya dai wato Mr. Godwin Emefiele da aka yi yana ƙoƙarin toro allura cikin garma. Da dai yanzu tun da aka cire shi an fara bayyana sunayen wasu mutane wanda a ciki dai har da sunan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wayanda aka ce dukkan su suna cikin dai abokanancin mushen Mr. Godwin Emefiele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 domin ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma nemo muku rahotanni da dumudumin su masu sauran mu a halin yanzu dai sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton. Kowa dai ya san da cewa shugaban ƙasa Ahmad Tinubu ya kori Mr. Godwin Emefiele daga kujerarsa ta shugabancin babban bankin Najeriya wato CBN. haka dalika, wannan kurare da aka yi mishi yaya mutsa hado ta da wasu manya kasar da suka dinga yin allah wadai wasu kuma suna ganin cewa dai bai kamata ba yan ba za ku manta ba da kawo muku rahoton yanayin yadda goodluck jonathan ta shida wuki haka dalika da kuma wasu manya kasa suka dinga yin da wannan kura wanda ashwa jibola ahmad tinubu ya yi sai gashi yanzu kuma allura daina kokarin tono garma a inda ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar aac a zaben shekara ta 2019 zuwa 23 omoyele sahore a yau asabar ina goma ga watan yuni ya ce ya kamata a kama wasu masu hannu a cikin murmurar da ke tattare da mr godwin emefele idan dai ba manta ba shugaba tinubu ya dakatar da emefiele a matsayin gwamnan babban bankin najeriya cbn a jiya juma'a tara ga watan yuni dakatar wadda gwamna na dakatar da gwamna da cbn ya biyo bayan bincike da aka yi a ofishinsa da kuma sauye-sauyen da ake yi a fannin hada-hadar kuɗi ji gwamnatin bola ahmad tinubu sai sore ya bayyana sunan tsohon shugaban ƙasar najeriya wato muhammadu buhari da janar loki irabo babban hafsin sojojin tsaron ƙasar nan mai ci a matsayin waɗanda ya kamata a kama kan kitimurmurar emefele inda a ce wasa cikin saƙon da ya wallafa a twitter yana cewa lokaci yayi da ya kamata a tuhuma a kama gurfanar da waɗanda ke da hannu a ciki sun haɗa da shugaban ƙasa muhammadu buhari tsohon anthony janar abubakar malami san da kuma dan uwan buhari kan tsohon sakataren shugaban kasa tunde sabiu babban hafsin tsaron kasa janar irabo wanda aka ba matarsa aikin buga kuɗin naira a ƙarƙashin hukumar kamfanin buga kuɗi na najeriya ya ce janar irabo ya sha tsoma baki a bincike da dama kuma ya hana yin adalci a ƙoƙarinsa na kare mr godwin emefiele daga bincike kuma da gurfanar da shi haka zalika ya ƙara cewa dai bai kamata a ce an kyale su tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ba akan su ci gaba da cin karen su ba baka ba a yanzu kamata a ce a haɗa su dukan su a yi awon gaba da su haka zalika ya ci gaba da cewa dai in kuma ba haka ba to akwai fa tuhume-tuhume wanda ya ko shakka babu allura fa sai ta tono garma. kowa dai dama san da cewa shugaban kasa muhammadu buhari dole zai wahala idan shi ma fa ba a biyo ta kansa ba domin da muddin aka ce an tuhumi mr godwin emefiele kuma ya sha matsa to fa ko shakka babu zai fasa ci bayanai dole dai yanzu za a iya rufa da faje domin a tabbatar da cewa an yi abubuwan da suka kamata sannan kuma a tabbatar da cewa dai an yi wannan binciken da ya kamata ba kuma binciken kaɗai ba a cikin an yi binciken ma an gurfanar da dukkaninsu a gaban kotu kuma an kwato haƙƙi na talakawa a hannunsu. su masu mu anan nan neman kamo ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan shata mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a da yaushe da zarar mun daura su ha ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo rahotannin da dumi su masu mu da ƙarshe mi za ku iya cewa dangane da wannan rahoton wanda muka muku mun gode muna jiran sakon naku a sha mulakar ta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya tauna wa dukkanin wani wanda yake da hannu a wannan ƙasa ta murkushe dukiyar talakawa asiri da kuma yasa an yi bincike akan su ya ba da damar yi musu hukunci daidai mun gode